la façon de dégager tes propres déchets. Quand je pense encore à nos soi-disant dirigeants qui se laissent traîner, humiliés dans la boue, le trou, jusqu'au bout du cou. Où va l'Afrique Où va ce monde qui tombe ce combat Au monde de Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro mu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari auna ce da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Masu sauraro da fatan za a mana afuwa domin ba za mu samu damar kawo muku labaran duniya ba saboda aiki da muke daga gida sanadiyar annobar coronavirus. amma kafin mu je ga shirinmu na kasuwa a kai miki dole da kuma nasihar lahadi da muke kawo muku a kowace ranar lahadi ga rahoto na musamman da muka haɗa muku a madadin labaran duniyar da fatan za a yi sauraro lafiya. A daidai lokacin da yamma maso arewacin tarayyar Najeriya da ke gadda gadda janguriyar Nijar ke fuskantar matsalolin tsaro da ke nasaba da 'yan bindiga daɗi ko 'yan ta'adda musamman waɗansu yankunan jihar Sokoto. Hukumomin janguriyar Nijar sun tunkari abin kasancewar lamarin na gugar zana wa jama'ar su. A garin birnin Kwanni a ƙarshen watan Janairun shekara ta tara, shugaban ƙasar janguriyar Nijar Alhaji Isu Muhammadu ya aika ministan ƙasa bugu da ƙari ministan cikin cikin gida da tsaron cikin gida bazum muhammad domin ya kai albishir na matakin kare iyakar birnin kwanni da tarayyar najeriya da dukkan wata yuyuwar kutsuwar 'yan ta'adda a wannan yankin wannan tahiyar tau shugaban kasa alhaji isubu muhammadu ya aike ni ne don in zo in ba ku bayani kuma in shurare ku dangane da abin da ya shahi tsaro cikin wannan ta taku ta kunni a wannan yankin nan na tsakaninmu da najeriya musamman wajen yayya da wajen mun tseka mun gano cewa akwai mutane wanda ba a saba ganin su ba wanda kuma niyyar su ba ta ƙorance ba suke yunkuri su yi irin aika-aika Da muka shaida a waɗansu ƙasashe wannan ya tada mu hankali saboda ya tada muku ko hankali abinda muke gani yake afkuwa a wani wurin ba mu so a gane shi nan ƙasa kwanni ba mu so mu gane shi a ko'ina Nijar. Sabilin haka mun ɗauki matakai wanda alhamdulillahi yau mun samu sauƙin abun domin mutanen nan su ma sun gane cewa ba za su iya ba saboda mun tasan musu a ƙasa babban buƙatar ta jama'a shine kwanciyar hankali da zaman lahiya wannan ne wajibi na farko da ya yi a wuyan gwamnati kuma mun yi niyya mu tunkari wannan matsala mun tunkare ta mun fara samun nasara mun ma samu nasara da yardan Allah mun kawo polis mutum saba'in wanda aikin su su yi shawagi bisa iyaka tsakaninmu nan da Najeriya mun kara ma jami'an tsaron ƙasar namu ƙarhi kuma mun ba su umarni da su kula da wannan yankin musamman banda haka mun ɗauki mataki na mu gina babban bariki na polis mai kula da iyaka musamman kuma za mu ƙara adadin polis fiye da ake tsammani za mu kawo adadi mai yawa Kwani saboda Kwani tana da iyaka da Najeriya mai tsawo kuma ƙasa ce inda mun san a kullum an samu matsala dangane da tsaro saboda akwai mutane masu fashi da makami akwai mutane masu sai da miyagun kwayoyi akwai mutane masu sace-sace motoci masu satan moto amma hanya ce muka gano cewa adda kwai inda ana satan moto kuma aka sai da su wannan kuɗin nan da ake ake amfani da su ta wannan hanya mai maras kyau kuɗi ne na 'yan ta'adda kuma 'yan ta'addan nan da suka yunkuri su zo su samu sansani a wannan yanki na nakonni mun gane cewa watakila ba ma na najeriya ba ne mun san da bana nijar ba ne yana iya kasance mutanen mali alhali ko mun san abin da yake wakana a mali ba za mu yarda da haka ba ne gabanin jawabin na minista bazum muhammad mai martaba sarkin birnin kwanni muhammad salihu sardauna ya bayyana wa minista halin da ake ciki a wannan yankin a wannan lokacin. Dalilin wannan tahiya ita ce wannan ta zancen tsaro ka taho daidai lokacin da muke bukata na tsaro da cikin mu da birnin nan mu saboda akwai 'yan ta'adda akwai barai 'yan hushi da makami akwai barai na satan motoci akwai barai na gidaje abu kashi-kashi mun sa ana kokari dama akwai faturi na komin-komin akwai faturi na departement to a halin yanzu hukumomin kasar ta jamhuriyar niger sun jibge 'yan sanda a cikin damara shawara na a ta ta kare su 265 a wannan iyakar kuma tuni hankula suka kwanta ga jama'ar wannan yanki in ji waɗansu mazamna garin birnin kwanne. na abdulhamu garba mazauni nan cikin garin kwanne gaskiya na farko sai in ce alhamdulillahi mun ji daɗi da aka kawo ga jami'an tsaro na cikin garin kwanne domin ko ba komai ka san cewa yanzu tsaro a ƙasashe daban-daban na makwabtanmu eh, tsaro ya tagayyara mu saboda irin huskantar tashi hankali da ake samu muna ji kuma muna gani cewa kasashe na makwabta irin tashin hankali suke ciki ne har gashi sosai abun ma har ya zo gare mu to gaskiya mu dai babban jin daɗin mu wannan jami'an tsaro da aka kawo muna kamar aski ne ma zo gaban goshi sunana muhammad yanzu ka san jami'an tsaro da aka kawo ga halin da muke ciki ga halin yanzu gaskiya abubuwa sun yi dama kwarai saboda domin can farko mu a cikin tashin hankali dan garin kwanne saboda domin kullun ka kwanta hankalinka ba kwance shike ba amma ga halin yanzu hankali kwance shike inda kai yawata mugu shi a ganin jami'an tsaro su a zakkuwa duk hankali tashi amma yanzu ganin kanuni babu wata matsala gwargwado kuma wanga gaba da an ya yi mun gode nasiru dangane da sabin tsaro da aka kawo to alhamdulillah dangane da tashin hankalin da ake dan samun kwanakin baya to abin ya yi dama muna fatan dai Allah shi kara tsarewa ya tsare kasar mu Nijar kuma ya tsare mu na garin mu banda iyakar birnin Kwanni da Illela local government rundunar ta yan sanda na ayita ta kare suna duba iyakokin madawa da ke kan iyaka daga da lokal gamman da ke kusa ga gwaranyo da sabon birni lokal gamman inda ke fama sosai a baya-bayan nan da matsalolin tsaro da ke nasaba da hare-haren 'yan ta'adda ko baran shanu da ma masu garkuwa da jama'a haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar To madalla masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirin kasuwa a kai miki dole. Shirin BOA Hausa Kasuwa a miki dole Kasuwa a miki dole Kasuwa a kasashe ya kasuwa a kasar sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin kasuwa a kai miki dole shirin namu na yau yaya da zango ne a daya daga cikin manyan kasuwanni na birnin lagos ma na yankin yammacin afirka da aka fi sani da kasuwa alaba da ke nan birnin lagos shi da wannan kasuwa ya yi suna wajen saye da sayarwa na kayayyaki da dama musamman ma dai dabbobi da kuma sauran kayayyaki na yau da kullum da jama'a kullum ke tururuwa domin saye ta tarihi da ya nuna cewa wannan kasuwa 'yan arewacin najeriya ne suka assasa shi bisa jagorancin shugabanni daban-daban a don haka ne shirin kasuwa a kai muke dole ya tattauna da shugaban wannan kasuwa da aka fi sani da sarkin kasuwan alaba wanda kuma ya fara gabatar mani da sunansa da kuma tarihin wannan kasuwa da sauran matsaloli da kasuwan ke fuskanta da kuma kira ga gwamnati ko hukumomi na birnin lagos da kuma tarayyar najeriya da zan yi bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah rabbil alamin suna na alhaji umaru na gugu sakkwato sarkin kasuwa alaba rago na farko ni ba ni ne sarki na farko a kasuwar nan ni ne sarki na hudu sarki na farko shine malam usman dan batta allah ji da rahama sai mai bi mashi umaru bulama shi ma ya rasu Allah ji kai da rama daga wannan kuma sai alhaji yaro da koro shi da rai shi na nan ya koma gida sai ni kuma dinnan alhaji umaru sakkwato wanda na gabatar da kai na yanzu alhamdulillah kasuwan nan tamu ta faru daga alaka daga alaka aka ɗauko mu aka kawo albasuru daga albasuru a lokacin murtala aka ɗauko mu aka kawo mu nan alaba rago amma gaskiya wani lokaci ni bayan nan garin ina can sakkwato daga sakkwato ne na dawo na zo nan da dabbobi na kawo sai da in samu abin biyan bukatata wannan shine tarihin wannan kasuwa to alhamdulillahi alabar rago kasuwa ce wadda ake sai da komai da komai domin akan sai da dabbobi akan sai da eh, tumatur akan sai da tattasai akan sai da albasa akan sai da eh, wake akan sai da kankana kai duk abin da ka sani dai abinci ana sai da alabar rago kasuwa ce ta afirka gaba daya don ba kasuwa ce kawai tamu ta 'yan najeriya ba duk ilahirin mutanen suke cikin afirka cikin afirka nan tamu to akwai su a cikin alabar rago babu wani sakshin da babu a ciki domin in ka kwatanta yawan abin da ke cikin alabar rago ko kasuwanci da ake ciki to lallai bai da iyaka bai da misali wannan kasuwar mutu ta alaba rago eh wannan shi nake so ka gane muna da security a cikin kasuwar mu sun kai mutum hamsin akwai masu aikin dare akwai masu rana akwai masu na yamma a haka muka rarraba su domin lokacin da wani zo ya sayi dabba ta yi in zai hita da ita to akwai dan abin da ake biya mu tabbata ya saya yana biyan naira hamsin ga kungiyar mu ta alaba domin a tabbata shi su yayi in babu wannan takarda ba za mu gane ya saya ba hoton ne muke gane cewa wanda ya sayi dabba da wanda bai saya ba sannan shi wanda ya saya lalle akwai da ya kai bakin titi akwai motoci masu jira wanda ke zuwa a kai wuri kaza wuri kaza a dauka muna da gareji musamman na masu dabbobi ne akwai masu sayan hamsin sittin duk nan inda ka sani lagos state gaba ɗaya nan ne kasuwar rago akuya in dai har za ka saya to nan za ka sai ka ɗauka kai can ka saida da lalle da wanda ya saye da wanda ya kawo duka mata su wanda suka kawo dabbobi daga arewa su muke cewa falake falaken nan muna biye da ka'ida dukiyoyinsu gaba ɗai mu muke ajiyewa kamin su tashi tafiya gida suna son kuɗin su sai a aika musu in mutum na son a bashi abi ne a bashi in kana son a sama banki ne a sa maka banki amma kuɗin su suna nan ga mu haka muke tafiya da al'amari To daga fadar sarki kuma na yi kicibis da shugaban 'yan falaƙe na wannan kasuwa ta alaba wanda shi ma ya gabatar min da sunansa da kuma irin matsaloli ko kuma ci gaba da ake samu a wannan kasuwa. Ni ne Alayi Sani takoki ciyaman falake alabarago lagos duk wani wanda ke kawo akuya ko daga burkina faso ka fito ko daga nijar ni ne ciyamanka duk abin da zai gudana dole sai an gabatar da ni sanani kuma zan sayar da zambi to harkar cenaki ta kasuwancin dabbobi alabar rago to gaskiya shekarun baya alhamdulillahi gaskiya ba matsala wato an samu ci gaba sosai da sosai amma yanzu matsaloli ne suka riya suka yi yawa akan wannan kasuwa tamu matsalolin da muke fuskanta a kasuwan nan suna da yawa na farko dai lokacin da wannan ciwo allah ya kawo mana shi a najeriya baki daya to a gaskiya wannan ciwo ya taɓa mu kuma mun samu matsaloli kasuwanci mu ya taɓarɓare domin tsakani da allah ga yanzu falake suna hasara akan kasuwancin da suke yi muna buƙatar gwamnati ta tallafa muna bisa ga wannan kasuwanci namu mi a tallafi ko da dai bata sa bata ba mu jari ba ya kamata a ce gwamnati ta ɗaukan mu wasu matakai na kare dukiyoyinmu da kuma wasu abubuwa da suke biyowa baya wannan kasuwa ta alaba ta yi suna wajen tashoshin mota da ke zuwa sassa daban-daban na najeriya da yammacin afirka gama abinda wani ɗan kamashu ke cewa game da da wannan kasuwa. Ina Alhaji Muhammadu Dan Marakwai. To harkar kamishonan Alaba dai lafiya lau take tafiya da gwamnati da komai alhamdulillah kuma ana tafiya a cikin tsari suna tsara kuma suna biya abun haƙƙin kowane duniya da aka tafiya da wani abu. Kuma nuna ta tafiya daidai kuma kowa na ba wani sa aka tafiya. Fa abun da za mu sai da mu ce ubangiji Allah ya haɗa kanun su kuma Allah ya ba mu ci gaba akan lamuni. amma sai dai matsalolin na 'yan sanda nan Lagos State suna damun direbobin mu a hanya to assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatu to sunana jire da abubakar ni dan kebis ke ne to muna business ne wanda shahi kayan gwari abin da shafi kankana ni mataimakin ciyama ne na yan kankana saboda ciyama na baya kusa ni ne wakilce shi to abin da ya shahi alaba rago ya na ba abin da ya shahi okoko duk abin da ya shahi abin da ya shahi kankana da nan ya shahi mu a yanayin kasuwancin kankana abin da ya shafi alaba rago ita gwari tana da wata matsala wadda abin da ya shahai abin da ya shahai kamar kankana je mu kasancin namu na kankana shina bukatan kaso kankana idan ka kawo ta tsawon ta daɗe a ƙasa tana buƙatar bakin kwana biyu zuwa uku bakin kwana biyu zuwa uku mu kaya ne masu lalacewa. ina gab da ficiya wannan kasuwa ne kuma sai na kicibin da shugaban yan doya wanda shi ma ya bayyana cewa yana da buƙatar tofa albarkacin bakinsa game da wannan kasuwa ta yan alaba. sunana ɗahiru alina shehu ciyaman ɗin masu doya nan albarab. yanayin wannan kasuwanci na doya a wannan kasuwa ba abin da za mu ce sai dai mu ce lillahi saboda ka san dai ko menene za ka yi shi dole ba ka rasa wani kalubale da zai dame ka amma a babban abin da yake damu especially ma yanzu da wannan coronavirus din to rai asara ce ake yin ta ba karama ba in ka faɗa mutum ma sai ya ga kamar ƙarya kake saboda kaya ne na gwari so tari wani lokacin inda ake cin kasuwan nan can su ne da ka je ka siyo kayan nan kasuwa ta zama sai dai ta ci yau kwana biyu bata ci ba to ko a ƙarshe wani kira sarki zai yi ga hukumomi akan wannan kasuwa ga dai alhaji umaru na gogo sokoto sarkin kasuwan alaban rago abin da kalubalen mu gwamnati ta lagos state government da local government namu matsalar da muke da ita a nan kasuwa ka dai ga hanyoyin mu ran da muka kawo kasuwan nan local government ko state government ba su taɓa ba mu wani tallafi ba cewa a gyara wannan kasuwar ko su yi mana wani abu a ciki to mu abin da muke bukata dai a mu da lokal government hanyar nan tamu take hanya ce babba wadda daga nan za ka wuce shiga a alaba international to kaga hanyar nan kaga ta ba ta biyuwa ga mutum sai wanda ya saba ka bi kwanna ka bi nan ka bi nan ka hita to haka kasuwan tamu take da wannan hanyar wannan shi ne muke neman gwamnatin lagos ta taimaka mana a hanyoyin to nun gado an yi kuma tabbata wannan hanya ba ta lokal gamman ba ce ta gamman ce ita muke bukata a taimaka mana hanyar na ita masu sauraro a nan ne kuma shirin namu na kasuwa a kai miki dole na wannan mako zai daga aya a madadin lokacin 'yan kasuwan alaba babin yarjibirin ke cewa a huta lafiya shirin BOA Hausa kasuwa a kai miki yàlla yàlla khar leen àjjana waaw yàgg ngeen ñoo yàlla jox baat ba ñi amul baat leen fi nekk waaye ngeen ñi xam leen Oh, oh, oh. God, you're beautiful. God. before. I can take it anymore. My heart inside it they burn like a fire. My every desire it be you I admire. Circumstances say pass my cherie. Foolish you, all I do now for you. one. And all I do, I they do just for you. And this my love never go done. The queen of me at me and you will not go back. Right from the start, I've been like you like your dad. We still very my chérie, je t'adore. My chérie, je t'adore. You are the one we don't take away me pen. Only be you we don't take away the pain. Girl, it be you where they drive me insane. You are the sunshine every time you rain. You're beautiful, beautiful and incredible. Shorty, you incredible. I'm so in love. Girl, you're the bomb. Girl, you're the bomb. beautiful. so many faces. Some are more than seasons, some are beauty queens some all races. Some with braces and some you can embrace. But you're the ultimate, and baby, straight up, you my ace. Now you the make a case, and I the lead by your grace. No matter what the best, girl, now you the win the race. You fine like a vintage wine, and you the shine, girl. Until the end of time, you will always be forever mine. You are the one, we don't take away me pen. Only be you, we don't take away the pain. they leave you where they drive me insane. You want the sunshine every time you rain. You're beautiful, beautiful, and incredible. Shorty, you incredible. I'm still in love. Girl, you're the bomb. Girl, you're the bomb. Mistake them flow around them, cannot notice. Shepherd is calling all his flow. Ready to shiver the air from the grave. flow around them cannot notice. Shepherd is calling all his flow. Ready to shiver the air from the grave. Only to riddle the world's outside. Promises you have made, please try to fulfill them, No matter what the constraint, just put your people interest first. No matter what the constraint, just put your country interest first. Then you walk it brighter, walk it brighter much better.